a mota bas bas na mata daban na maza daban sai mutane suka yi ta murna shi kenan sai wani arne wani dan kirista ya tashi su addinin su yake a hada maza da mata to sai wannan sai shi ya yana nasa aka bi dokan arne kara ake ku? ai kan akwai kara ku? tilas sai an taimaka tilas lokacin da komai yake da sauki mutum ya tsaya minti uku duk garin inda ta tsaya minti uku a madina da kana gidanka za ka ɗauki telefon akwai taxi risk wani mutum ne ya kafa kamfani suna shi risk ya bude taxi a kamfanin sa na kusa da madrasu bai muka ba hanya ka madina taxi ne sai a tara su wurin duk cikin madina inda ka ɗauki taxi eh, telefon hello taxi risk a zo unguwa kaza gida lamba kaza minti biyar ko goma yi yawa taxi zai buga phone mace da ƴaƴanta ko da afitar a je unguwa a dawo ta kai ta aje kofar gida ki biya kuɗin taxi kuma da kudin alfarma din saboda me saboda duk da aka dauka cikin taxin sanannu ne baka isa ka je kai rashin kunya ko rashin mutunci ba to tafiya tana tafiya dai akwai abubuwa to sai aka zo da yake jidda isa girma akwai kawo komai da komai to sai aka kawo bas. ba su mai ciki biyu bangaren mata baya bangaren maza gaba duk yadda aka yi kowa sai ya kauce masan zuciyar sa sa'an nan a samu ai ai ai addinin musulunci ya samu yadda yake so in kowa yake ko oho to al'amarin haka zai je ko oho kana nan ko oho kana shi ka je ka hadu da Allah kai ma ko oho babul irkidafi fil ghazwi wal hajji don yanzu al'amari ya kai inda ya kai mace za ta tsaya tana jiran tafi minti talatin cikin sanyi ne ko cikin zafi ko kiyakiya wannan ya zo ya cika wannan ya zo ya cika wannan to yaya za a yi ina masu hali ba za a taimaka a kawo motoci ba wa'anda za a kamfanin Japan ko kamfanin duk inda ke kera mota kace a kero mana motoci kasa a lokacin da ake zuwa aikin haji Iran Iran suka ce su a fa'ida wurin su shi'a in suka shiga in mutum ya shiga Iran ba zai shiga ma mota da ke da rufa ba sai aka yi odan motoci da ba su da rufa kamfanin ba kuɗi suke so ba in aka yi odan motoci suna da tsawo sa'an nan kamar wannan Kano kanola masu tsawo a yi gida biyu baya mace za ta shiga gaba namiji zai shiga shiga sa'annan a samu natsatsun direbobi da kwandon da ke karban kuɗi din nan mace tana tsaye bakin titi minti biyar minti goma mota ya zo ya dauke ta za ta iya kare ta amma lallai ne sai ta fita bukata ta kama ko makaranta ko sana'a ko ko asibiti ko mai shekaran jiya na tsaye ana gyara mota wani ya so bakin titi ka buga da matarsa sai ko yarsa suna tana tsugune ta kasa motsi ba yadda za a yi ba ta da lafiya suna tsaye sun kai minti nawa ba mota suna tsaye to in mutuwa ne sai ta mutu in wani abu ne kafin a je likita ta galabaita to sai an wahala wannan an gama da kyar za ka samu ne baka lik ko ka samu kiyakiya ko ka samu takki kana zuwa kuma ce babu likita ko ba magani yanzu ina al'umma za ta sa kanta babul irtidafi fil ghazwi wal hajji babin da ke bayanin a goya mutum bayan bar hawa a cikin yaki ko kuwa a cikin aikin hajji قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال إتي أن كبر أنس ألا ترى مثل دايتي كنت رديف أبي طلحة ناقصا شيء أبو طلحة يقول يعني بايع أبر حوصة وإنهم ليسرقون بهما جميعا الحج والأمرة يتي سنة لبيك اللهم لبيك حجا وأمرة babu ridfi ala himari ala al himari babin da ke bayanin a goya mutum akan jaki عقلا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار أن كربونة أسامة بن زيد الله كان مسيدايك من زن الله يا هوجاكي على إكاف عليه قتيفة وأردف أسامة وراءه من زن الله يا هوجاكي أكن جاكين أقوى شمفدا كمان سرجي تكي أما با سرجي با سألنا أكن ون wannan eh, shimfidan aka kawo katifa wata shimfida ko ne zane aka ɗora a kai wa ardafa usamata wara'ahu sai manzon Allah ya goya usama bayansa saboda ancin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته أن كربو دقا نافع دقا عبد الله دم مسعود الله كرم مسجدائك من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا قباتو رانا, رانا فتح مكة من أعلى مكة دقا سما دقا مكة على راحلته مردفا أسامة ينا كان أبرها وسا يا قوي حالا كسجي وسا ينا قوي da Usama ta Ibn wa ma'ahu Bilal na tare da su wa ma'ahu Usmanu ibn Talha akwai Usmanu dan Talha min hajabati waɗanda suke rike da makullin Kaaba kenan hatta anaka fil masjidi, sai da manzo Allah ya kai masallacin Kaaba sai don kusa da rakuman sa fa amarahu an yati bi masu al-bayt sai ya ce ma Usman dan Talha a kawo makullin Kaaba fafataha sai Usmanu dan tsalha ya zo ya bude ɗakin Ka'aba wa dakhala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya shiga wa ma'ahu Usamatu wa Bilal wa Usmanu tare da manzon Allah akwai Usama da Bilal da Usmanu dan tsalha. wa ma kusa fiha nahara sai manzon Allah ya ɗan jinkiri a ciki kusan wuni wani lokaci tsawilan sun sa'an nan manzon Allah ya fito daga ɗakin Ka'aba an nasu sai mutane suna suna suna musabaka suna gaggawa kowa na so ya shiga ya gani yayi aka yi mai aka yi wa kana abdullahi bin umar awwala man dakhala da manzon Allah ya fito abdullahi dan umar shine farkon wanda ya shiga dakin ka'aba fa wajada bilalan wara albabi sai ya samu bilal yana bayan kofan ka'aba yana ينا تsaye fasa'alahu aina salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya ga manzon Allah ya shiga ciki ya jima kaɗan sa'an nan ya fito ya san lallai manzon Allah ya yi salla ne a cikin ɗakin Ka'aba sai ya shiga sai ga Bilal bayan manzon Allah ya fito sai tambayi manzon Allah Bilal ina manzon Allah ya tsaya ya yi sallah فأشار إلى المكان الذي صلى فيه سي بلال يا مسنون يتي غا إن يتسايا صلى قال عبد الله عبد الله بن عمر يتي فنسيت أن أسأله كم صلى من من سجدته يتي سينا manta in tambaye shi ma raka'a nawa manzon Allah yayi ma'ana saboda tsananin koyi da sunnar ma'aikata duk masallacin makka duk makka inda ka tsaya kai sallah yayi a masa a cikin ɗakin masallacin kaba duk inda ka tsaya kai sallah ta yi in ka shiga cikin ɗakin kaba tunda manzo Allah ya shiga yayi duk inda kai amma ina manzon Allah ya tsaya a kusurwan a kusurwan yamma duk in ina ya tsaya ya sallar saboda ya san inda manzon Allah ya tsaya kuma yace ai na manta ma ina ma da na tambayi Bilal raka'a nawa manzon Allah ya yi? saboda sayyidina Abdullahi na Umar yana ya yana kololuwa ne a cikin sunna babu man akhadha bir rikadi wa nahwihi yace babin da ke bayanin wanda ya rika maka linkafa ka ta hagu ka ta ka ta dama ka hau ko ta dama ka ta ka tan hau ma'ana ya taimaka maka kenan ka hau a bar hawanka to ya tunda ya taimaka maka Allah zai baki lada قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر ولد أبو هريرة الله كان مسعدايتي من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي كل سلامة من الناس عليه صدقة دب جبو بن دم أدم لغا إيا إن وإن إن يا سنك دا دا دا جبو بن يا سنك دك من زم الله يتي قوة تيكي قوة نيسي زاء إيا إن أبن زاء سامو لا صدقة kulla yawmin tatlu'u fihi shamsu duk ran da aka wayi gari rana ta fito ya adilu baina bainal islaini duk sa'anda aka wayi gari kayi adalci tsakanin mutum biyu baka goyi bayan wani ka ba ka ba wani ba a'a kai adalci tsakani Allah zai baka ladan sadaka wa yu'inu rajula ala dabbatihi ka taimaka ma dan uwanka ya hau a bar hawarsa ma'ana ka rika masa linzani ko ragama ko ka rike masa abin da zai taka nan likafarsa ta hagu ya taka ta dama ya hau duk kowace kai Allah zai baka ladan sadaka fa yahmilu alaiha aw yarfa'u alaiha mata'ahu ko bayan ya hau sai ya bar kayansa a kasa ba zai sauko ba sai ka ɗauka ka mika masa duk yace za a baka ladan sadaka wal kalimatu tayyiba yace da zance mai daɗi magana mai daɗi ka faɗa ma mutum hankalin sai kwanta aka ce za a baka ladan sadaka wa kullu khatwatin yahsuha ila salati duk takin da kai zuwa masallaci za a baka lada sadakatu wa yumitu al-adha an tariq sadakatu in kaga abin da zai cuci mutum a hanya ka dauka kaya ce ko kwalaba ko ka dauka kayar za a baka ladan sadaka su ake ce ma ah, eh, abin nan shu'abul iman babu karahiyati safari bil masayif ila ardil adu yake babin da ke bayanin an karhanta ba wai haramci ba an karhanta mutum ya ɗauki alkur'ani ya je da shi a cikin kafirai ko kasar kafirai ko unguwan kafirai matukan ana tsoron za a kafirai za su wulakanta alkur'anin aka ce kada ka ɗauka ka je don ba a son a wulakanta alkur'ani ko da wasa amma matukan kana cikin aminci kana da ƙarfi za a iya kiyayewa ba abin da zai samu aka ce za ka iya ɗauka ka tafi kana karatunka amma matukan sun fi karfinka za su wulakanta alkur'ani ko fili ko a fakaice ko a kafe a'a kada ma ka je da alkur'ani albashin su wulakanta shi وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي ان رويتو hadisi an rawaito hadisi daga Abdullahi dan Umar daga manzon Allah sallallahu a cikin wannan hukunci وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم aka kuma samu mutaba'a daga ibn ishaq daga nafi'u daga abdullah dan umar daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam to imamul al-bukhari sai wani istinbati mai ban mamaki ce to wannan hani da aka yi ba ana nufin shi kenan har abada ba za a je da alkur'ani ka san kafirai ba yace wannan hani da aka yi in ya zama ba za ka iya kiyaye alkur'ani ba za su wulakanta alkur'ani to kada ma ka je da shi balle su wulakanta shi to amma in za ka iya kiyaye shi fa yace babu komai menene dalili sai imamul bukhari ce wa qad safara an-nabi sallallahu alaihi wa ashabu fi fi ardil adwi manzon Allah da sahabbansa sun je yaki ka san kafirai don a yaki da addinin Allah wa hum ya'lamuna alqur'ana ba suna haddace da alqur'ani ba istinbati imam bukhari suna haddace da alqur'ani suna karanta alqur'ani kuma sun san alqur'ani yace tunda su sun je su da kansu ma'ana ashe wancan hani da aka yi saboda kada a wulakanta alqur'ani ne in zaka iya kiyaye alqur'ani ba za a wulakanta shi ba suka ce babu komai قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يتي أنكر بودغا عبد الله بن عمر الله تعالى مسيدايتي من زم الله يا يهني كأوتي القرآن كجيد شيء انقوان كافرين كو غرين كافرين كو قوين كافرين إن ديك كافر شيء دا كارشي دا ما دا سنجا القرآن نزاف الأوكا في شيء سيسي مسؤولا كنشي babu takbiri inda alharbi yace babin da ke bayanin yin kabbara yayin da ake aiki ake yaki duk sa'an da matsala ta yi ma eh, musulmi karfi kabbara yake wuta ce ta kama gubara sai ai kabbara Allahu akbar Allahu akbar kabbara ake yi yo haka in aka je yaki haka in suna tafiya za ku tafiya ne ko za ku aikin haji ne ko yaki ne duk sa'an da aka hau tsauni ko aka hau tudu sai ai kabbara Allahu akbar in aka sauka kwari sai ce subhanallah ma'ana duk wani abin da zaka gani ya baka tsoro ko ya razana ka ko ya samu girma a cikin zuciyarka sai ka ce Allahu akbar Allah ya fi Allah na sama da shi ba a san zuciyar mumini ya kare kaga wani abu ya baka tsoro kaga kam sai ka ce Allahu akbar ma'ana Allah da yayi wannan ya fi قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عن ايوب عن محمد عن انس رضي الله عنه قال يتي ان كربو daga ana Allah kara masa صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمصاهي من زم الله صلى الله عليه وسلم يا واي غري اتشين خيبر sai ga yahudawa sun fito da tebur da diga da kayan aiki suna rataye da su akan wuyansu falan mara auhu, yayin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalu hadha muhammadun wal khamis suka ce wannan muhammadu kenan yana tare da rundun rundunan yaki muhammadun muhammadu kenan da sojojin yaki falaja'u ilal hisni sai suka katanye suka koma suka je suka katanye kansu a cikin a cikin kariya ganuwa farafa annabi'u sallallahu alaihi wasallam ya daidi sai manzo Allah ya ɗaga hannayensa guda biyu a sama wa qala Allahu akbar sai manzo Allah ce Allahu akbar Allah ne mafi girma kharibat khaybaru khaybaru ta lalace inna idza nazalna bi sahati qaumin mu in muka sauka unguwan mutane ko farfajiyar su fasa'a sabahul munzarina sai kaga eh, safiyan waɗannan da aka je a musu gargadi ya muna na gare su dan in ba su karbi a kalma ba za a yake su wa asabna humuran yace sai suka ribaci jakuna fatabaknaha sai aka dora kan wuta aka yanka aka dora kan wuta ana dafawa za a ci kenan fanada munadin nabi sallallahu alaihi wasallama nan da sai manzo Allah ya aika ai kira ai kuwa ai sai a cikin jama'a inna Allah wa rasulahu manzo Allah ce lallai Allah da manzansa yanhayanikum an luhumil humuri suna hanin ku suna hanin ku kada ku ci naman jaki fa uqfi'atil qudur bima fiha ana cin umurnin manzo Allah duk tukanin sai aka kifar da su aka zubar da Allahu akbar ko da yunwa za a kwana تابعه علي عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه أن متابعة دغ سفيان دغ علي أن متابعة علي سفيان علي daga aliyu daga sufyana yace manzon Allah ya daga hannayensa guda biyu babu ma yukrahu min raf'i sauti fi takbiri yace babin abinda aka karhanta aka yi hani mutum ya daga murya a cikin takbiri Allahu akbar ka zo ana sallah kana karshen sahu a sai ka kabbara Allah ko ka tashi an riga an yi sallah ka zama masbuki ka tashi zaka rama sallanka ka aka ce sai kai yi ka a tsanake kada ka shagalar da mutane kada ka bata mutane ibadar su wannan na sallah wannan na zikiri ma'ana duk sa'an da zaka ambaci Allah ana so ka ambaci Allah a cikin natsuwa a cikin girmamawa abinda ake nufi kenan قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال عن كربو سيدنا ابي موسى الاشعري الله كرمه الدايس kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa kunna idza ashrafna ala wadin hallalna wa kabbarna sai muka kasance muna tafiya muka hau idza ashrafna ala wadin muka hau wani kwari ko wani tsauni hallalna sai mu yi sai tahlili wa kabbarna mu yi takbiri Allahu akbar la ko la ilaha zai zo da cikakken bayani anan irtafa'at aswatuna yace sai muryan mu ya daukaka ta daukaka fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana in za su yi daga murya Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in qadir a daga murya kamar yadda ake yi ko ina sai manzon Allah ce ya ayyuhan nas ya ku taron mutane ya ku jama'a ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku tausaya ma kawunan fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira din Allah ba kurma bane kuma ba wai baya nan bane ba ya ku bane innahu ma'akum yace Allah yana tare da ku innahu sami'un qarib Allah yana jin ku kuma yana kusa da ku tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu sunan ya dauki yayi albarka daukakansa kuma ya daukaka ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in za ka yi karatun alqur'ani ne in za ka yi zikiri ne in za ka yi menene a cikin sahabbai nan sun kai koli a cikin tsoron Allah a cikin ladabi a cikin mutunci amma manzo Allah yake musu a a ko tausaya maka ko al'amarin ba haka ake tafiyar da shi ba innakum la tad'una asamma wala ghaiban ai ku ba kwana kiran kurma bane ko ko wanda yake baya ne to me zafi ka kwalla kira yace sai ku yi a hankali duk abin da ka faɗa kafin kai ka ji Allah ya ji manzo Allah ce la yajhar ba'dukum la ba'din bil qira'a kada wani ya ɗaukaka murya a cikin a cikin karatu mutane ma'ana ladabtar da mutane manzon Allah yi. ana sallar magaruba ne ko lisha ko asuba ka zo ka tarar da raka'a ta wuce ka tashi zaka biya kana daga Allahu akbar a sanake ka ji da kanka sa'annan a'udhu billahi bismillahir rahman kana ji da kanka kada kai ta kiran ka kul huwallahu ahad Allah kana karan wannan na karatu ka ja hankalinsa wannan na zikiri dan an ce mishi idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu kana fara karatu ma na an umurce shi da daina abin da yake saurare mana ka bata musu lokaci ka bata musu ibada ka cutar da su to wannan ladabin da manzon Allah ya bayar kenan ba sai ka sa loudspeaker kana ta yi haggari ya waye ba a'a yi kauka ka za ka yi Allah yana jin ka wa idza sa'alaka ibadi wa anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza amma kana ta kwalla kira Allahumma Allahumma <laughs> kaman wanda kake kira baya nan ko baya jinka aka ce ba shi cikin ladabin kiran Allah madaukaki wannan manzon Allah ne da yake ayyuhan nas irba'u ala anfusikum ku tausaya maka ku sassauta innakum la tad'una as-samma wala ghaiba yace ai ku ba kuna kiran kurma bane ko ko wanda yake baya nan ya faku wanda kuke kira yace innahu ma'aku lallai yana tare da ku innahu sami'un lallai shi mai ji ne karibun yana kusa da ku tabaraka smuhu sunan Allah ya yi albarka wa ta'ala jadduhu daukakar Allah madaukakin sarki ta daukaka ko ya daukaka babu tasbihi idza habata wadiyan yace babin da ke bayanin ladabin tafiya kana tafiya da mota ce da babur ne da keke ne jirgin sama ne ko kaka dai ana cikin tafiya wata rana za a ana cikin tafiya sai a shiga kwari a zo kuma a hausa ma to wani ladabi manzo Allah ya nuna masa in kana cikin jirgi ne ko a mota ko a kar kake tafiya duk sa'an da ka hau tsauni ko wani tudu sai ka ce Allahu akbar duk sa'an da aka shiga kwari ko jirgin sama yayi kamar ya sauka kasa sai ka ce subhanallah subhanallah ne sahabi zai baya zai bayyana muna qala hadathana muhammad bin yusuf qala hadathana sufyan an husayn an husayn bin abd الرحمن عن سالم بن ابي الجعد عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال يتي عن كربو daga جابر بن عبد الله الله كرم Kunna يتي كنا اذا صعدنا كبرنا mun kasance muka hau sama sai mu kabbara Allahu akbar wa idza sabbahna in muka sauka kwari sai mu ce subhanallahi babu takbiri ila idza ala sharafan yake babin da ke bayanin ladabin tafiya ko a haye ko a kar in mutum ya kabbara in ya hausa ma ko kan tudu ko kan tsauni قال حدثنا محمد بن ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال إتي أنكر بودا جابر الله كرم سيدايتي كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا sabbahna yace mun kasance muna cikin tafiya dan ba yadda za a yi kai tafiya tun daga inda kake har ka je ka dawo ka sana kirtide haka nan zaka samu nuri kwari ne zaka samu nuri sai ka ɗan tudu kaɗan. to ne ladabin tafiya nan da suke yi manzo Allah ya sanar da su duk sa'an da ka hau sama sai ka ce Allahu akbar duk wani abin da yake da daukaka Allah ya fi shi daukaka duk sa'an da ka shiga kwari ka ce subhanallahi tsarkaka ya tabbata ya tabbata ga Allah madaukakin sarki قال حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن ابي سلمه عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اتي عن كربون عبد الله بن عمر الله كان مسيدايتي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قفل من الحج من زعل الله صلى الله عليه وسلم يا كسن ان يداو daga aikin haji أو العمرة كوك وأيس عمرة ولا أعلمه إلا ولا أعلمه إلا قال الغزو يتي كوياك yaqul sai fada kullama awfa ala saniya duk sa'an da manzon Allah ya hau sama aw fadfadin ko ko a a kinke dadiyar kasa ko kasa kenan kabbara salasan thumma qala la ilaha illa allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله قال لا yace in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya dawo daga aikin hajji ne ko umra ko jihadi shi nan ya hau sama yace Allahu akbar na kai tsakiya subhanallahi to in ya dawo addu'a kenan na tafiya dama in ka fita za ka yi tafiya akwai addu'an da ake yi da kabbara da ake yi in ka dawo kuma kana isowa gida sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir aibuna ta'ibuna mun dawo muna masu tuba abiduna muna masu bautatawa Allah sajiduna li rabbina hamiduna muna masu sujada muna masu gode ma ubangijinmu sadaqallahu wa'ada Allah ya gaskata alkawarinsa ya cika alkawarinsa wa nasara abda ya taimaki bawansa wa hazama ahzaba ya karya da gayyan kafirai wahdahu shi kadai qala salihu sai salihu mai riwaya yake فقلت له سينا تنبي riwaya من رواية تبي ألم يقول عبد الله عبد الله دم عمر عبد الله دم من رواية في رواية إن شاء الله samu ba ce a wannan kalban bata zo cikin addu'a ma'ana da addu'a da duk abin da za ka yi ashe sai wadda ya fito daga harshen ma'aiki sallallahu alaihi babu yace wani babi yuktabu lil musafiri mislu ma kana ya'malu fil iqama yace duk sa'an da mutum yake zaune gida yana kulawa da ibada da addini sallan dare ayyuka na kyautayi duk ayyukan alkhairi da kake yi sai tafiya ta kama ka ko rashin lafiya ya kama ka ba ka iya yi manzo Allah ki za a ta rubuta maka lada kaman ka kasance kana zaune ne lafiyayye kana aiki kana aikata wani shi yasa manyan malamai manyan mutane suka suke saba ma kansu ayyuka na alkhairi na tarfiri ne a cikin dare da ayyuka na alkhairi duk sa'an da rashin lafiya ya zo ka gaza ko da za ka saura shekara ɗari ne a cikin wannan rashin lafiya Allah ya kiyaye za ta baka ladan ta cikakkiya ko da tafiya ce ta kama ka kaje ba ka iya kasan tafiya tana da wahala aka ce tafiya yanki ne na azaba ba za ka iya tashi cikin dare kai na filfilin ba tunda tafiya ce ta hana ka ba wai niyya kai ka warware ba za a ta baka lada har sai ka dawo ka ci gaba da aiki قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا حدثنا ابراهيم ابو اسماعيل السكسكي قال سمعت ابا برده والصحابه هو ويزيد بن ابي كمشه في سفر يتي ناجي ابو برده يا رشي يزيد سكا سكا سكا سكا, سكا, سكا ابو ribaci juna a cikin tafiya fakana yazidu ya suma fi safari sai yazidu ya kasance yana azumi a cikin tafiyar da suka yi fakana lahu abu burda sai abu burda yake sami'tu aba musa miraran kulu." ai ji abu musa al so da yawa yana fadar cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da miki Allah tabbata gare shi ya ce mariza al-abdu in ba waye rashin lafiya aw safara ko yayi tafiya kutiba lahu misla ma kana ya'malu muqiman sahiha za a rubuta masa ladan irin aikin da yake lokacin da yake zaune ba matafiyi ba kuma lokacin da yake da lafiya bai kamu da rashin lafiya ba babu sairin rajuli wahdahu billahi yace babin da ke bayanin in bukata ta kama mutum zai tafiya shi kadai a cikin dare dama an hana mutum ya tafiya shi kadai aka ce mutum daya zai tafiya shedani ne su biyu shedanai ne an rasa mutum uku su ne ayani to amma in bukatar haka ta kama mutum ya tafi shi kadai ko su biyu aka ce babu laifi قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول يتي ناجي جابر بن عبد الله الله كان مسا يدايتي امين ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق من ذا الله رانا ياكل خندق yakin handak yaki ne da aka yi sai da hankalin mutane ya tashi ga tsananin sanyi ga wahala don sai da aka aka haka rami aka kewaye madina shi ake ce ma yakin gwalalo ko saboda kafirai in suka zo daga arani za su fada ba za su tsallakowa su ba an sha wahala dai da yadda in zai zo cikin kitabul magazi kowanne zai zo filla filla imamu bukhari zai kare wayar da ke da to shine sai manzo Allah ya kira wane ne zai je ya kawo muna labarin wa'annan mutanen kafirai fanta da zubairu sai zubairu ya ce ni ne Sun mana fanta daba bazuwa ya sake kira kuma wane ne zai je leko muna asirin su wane ne zai je kawo muna labarin su sai zubar da ce ni ne don wannan abu ne mai wahala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi haka so biyu ko so uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li kulli nabiyyin hawariyyan yace kowane annabi yana da mataimaki masoyi wa hawariya az-zubayr masoyina shine zubairu ma'ana manzon Allah ya bashi certificate cewa masoyin manzon Allah ne ma'ana babu قال سفيان الحواري الناصر سفيان يتي أبن دايك نفيد الحواري حواريا ومتى مكة قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتي عن كربون عبد الله بن عمر daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law ya'lamu an-nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu yace da a ce mutane sun san abin da yake na rashin dacewa mutum ya tashi shi kadai yana tafiya a cikin dare zai tafiya ko za ki nesa da sun san abin da na sani game da rashin alherin da ke cikin wannan da mutum ɗaya bai tashi shi kadai kwalam zai tafiya ya tafiya cikin dare ba babu sur'ati fi sayri inda ruju'i ila alwatani yace babin da ke bayanin in mutum kaje yaki kaje haji kaje umra kaje kasuwanci kaje in ka gama bukatar ka ta biya aka ce kai maza maza ka dawo gida cikin iyalanka kada ka saura ka raba musu hankali me kake ciki me suke ciki baka sani ba kana bukata kana biya maza maza ka dawo cikin iyalanka قال حدث قال قال ابو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي ان كربو daga ابو حميد يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي اني متعجل الى المدينه sun dawo ne daga yaki ko umra ko haji sai manzo Allah ce ni fa zai gaggawa zuwa madina faman arada an yata'ajjala ma'i falyata'ajjal wanda zai gaggauta zai gaggawa tare da ni to yazo mu tafi قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أنت يتي أن تنبي أسامة بن زيد الله كرم سداتي كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فكان يسير العنك يتي أن كربو لك من الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي ينا تفيا أهنكلي ينا تفيا أهنكلي فإذا وجد فجوة نصا إن أكسى مدامة دام أنا تفيا mutane jama'a da yawa kin koso ba za ka iya yin sauri ba sai a tafi a hankali amma in manzo Allah ya samu dama sai ga ya ya ƙara tafiyar yana sauri yana sauri don a cimma a kai inda za a je wannasu nasu fawqa al-anaf yace an tafiya iri biyu ne al-anaf wan tafiya a hankali an nasu sassarfa mutum yi sama da abin da yake rashin gaggawa قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر يتي نا كسانتي تare da Abdullah بن Umar Allah kara masa yadda bi tariqi Makkah a hanyar Makka fa balagahu an Safiyata binti Abi Ubayd shiddatu wadi sai ya ji labarin cewa matarsa ba ta da lafiya ita ce Safiya binti Abi Ubayd fa asra'a sayra yace sai gaggawa hatta idza kana ba'da ghurubi shafaqi yace har an sai da rana sai da aka samu a shafaki ya kau lokacin isha ya shiga sun manazala sa'annan sai ya sauka fa sallal wal asama sai jam'i tsakanin sallar magruba da isha yajma'u bainahuma yana yayi jam'i tsakanin su wa qala sai ce inni ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallama ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza jadda bihi sayr in tafiya tayi tafiya akhara al magriba wa jama'a bainahuma sai jinkirta magruba farko lokacin isha sai hada su biyu yayi jam'i kenan قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي ان كربو دغ ابو هريره الله كان مسا يدا يتي منزل الله تيرا da aminci Allah tabbata gare shi yace as-safaru qit'atun min al-azab yace tafiya yanki ne na azaba yamnau ahadakum nawmahu wa ta'amahu wa sharabahu tafiya sai ta hana ɗayanku samun isasshen bacci samun abinci mai kyau kuma ya samu yadda zai ma'ana ba za ka ji daɗi ba za ka samu walwala ba kan kai matafiyi ne faiza ka a hadukun nahmatahu a kan haka sai manzo Allah ji wanda tafiya ta kama shi ya je hajji ne ko umura ko kasuwanci ko wani abu ne kana gama bukatar kana gamawa sai manzo Allah ya ji falli yu'ajjil ila ahli kai gaggawa ka dawo zuwa iyalanka su san za ka zo lafiya lafiya babu yace wani babi idza hamala ala farasin fara'aha tuba'u in ya bada dokin sa zuwa yakin da addinin Allah ya sadaukar da a bar hawarsa sa'annan kuma ya ga an kawo wannan abin za a sayar zai saya aka ce a'a قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فاراد ان يبتاعه فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك هنا حديث ده قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه شيني حديث دي غباتا سيدي كارم بياني سيدنا عمر ya يا صدوكر دوكين في سبيل الله sai ga kuma za a sayar sai ya zaki cewa wanda zai sayar in bai san kiman dokin ba zai sayar da arha sai ya so ya je ya saya sai ya shawarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce a'a kada ka saya kada ka koma duk abin da ka sadaukar da shi kada ka koma kuma ka karba duk wanda ya sadaka sadaka kuma ya koma ya karba ko ka ba mutum kyauta kai kyauta da zobe kaman kare ne zai haras zai amai kuma ya koma yana cin abinsa babul jihadi bi iznil abawaini yace babin da ke bayanin jihadi in za ka yi sai ka samu izinin iyayenka ma'ana matukan kana da iyayenka a raye kai ke kana ɗaukan nauyinsu sai ka je ka nemi izinin su in sun baka izini wani ma da ya zai ce ma manzon Allah ina so in je in jihadi sai ce iyayenka ko na raye sai ce eh yace fasihi ma fajahid ka je kai musu biyayya da nagarta zaka samu ladan jihadi قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول يتي ناجي عبد الله بن عمرو الله كرم سيدنا فكشوا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يزور من ذن الله فاستأذنه في الجهاد ينمي izini wurin manzo Allah yace ina son in je in jihadi ina ji da ƙarfi ina ina zan iya yin jihadi zan je jihadi fa kala sai manzo Allah ya ce a hayyun walida mahaifanka guda biyu suna nan raye kala na'am yace i kala sai manzo Allah ya ce fa fihi ma fajahid kaje kai jihadi a cikin yi musu biyayya da nagarta da koya musu addinin Allah wannan hadisi yana nuna cewa nauyin hakkin iyaye akan ɗaya ba za ka bar iyayenka da yunwa da wahala da menene da menene ka ce za ka je kai jihadi ba ko ka ce ka ce za ka je kai tsarin hajji da kake kayi so nawa ka je nafila ce ka ɗauki kuɗin ka je kai musu biyayya da nagarta wannan nafsi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ma qila fil jarati wa nahwihi fi ibili ibli yace babin da ke bayanin abin da aka fada game da kararrawa da makamancin haka da ake ratayawa akan ake ratayawa a wuyan rakumi ko doki ko ko jaki ko abar hawa قال حدثنا عبد الله بن قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه قال أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتي أبو أبا أبا أبو بشير الأنصاري الله كان مسيدا بعد الأباري سوى يا كسنتي تارد ما أيتي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أتكن وتتفيا أكي قال عبد الله مي عبد الله يتي حسبت أنه annahu qala wan nasu fi mabitihim halin kasancewa mutane suna wurin baccin su fa arsala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rasulan ana cikin tafiya sai manzon Allah ya aika yayi aike shi Allah yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at jahiliya sun kasance sai a rataya ma a barkiya na kibau na baka da ake yi wai wannan bakan da ta jima ana amfani da ita to ma'ana suna suna ta sha'umanci ko ta fa'ulanci sai a yanke wannan gefen da ake ce da shi menene da abu sarki sai su ɗauki wannan abin shi ake ratayawa wuyan doki ko rakumi ko menene wai dan ya kare shi da eh, eh, eh, maita kamar yadda ake rataya laya ko kaho ko menene gidan mutum sai ga yayi jamin kaho ya sa cikin farin abu a rataya ko ko yayi menene abubuwa a sa a rataya ba abin da za su kara maka ce fata wallahi manzo Allah ce man nazala manzilan faqala a'udhu bi kalimatin الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتهل في من منزله yace duk sa'an da ka zauna gida za ka zauna haya aka baka ko ginawa kai ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa shike nan ka gama da mayu ne aljanai ne ko wane ne a addu'a manzu Allah ta kore su manzu Allah sallallahu alaihi wasallam yace gidan da ake karanta suratul baqara ke dan ba zai kusance shi ba in ka gama gidanka ne ko haya ka shiga ka karanta suratul baqara ko alqur'ani shike nan ka kore duk wani shedan to tunda ka kore shedan kuma kada ka je ka ka kawo ɗan da kansa su kawo daki ka je ka kawo abubuwan da ba su dace ba abubuwan da Allah da manzonsa ba sa so ka je ka ga yadda ɗan kuma kenan da kanka ko amma danin kaho ko damin laya ko damin menene a cika a jihu ko a rataya a cikin mota ko a gida ko menene ba abin da zai kara maka sai bata wallahi addu'a manzon Allah ya nuna musu yace man nazala manzilat duk wanda ya sauka gida ya zauna gida fa qala yace a'udhu bi kalimatin llahi tammati min sharri ma khalaqa hmm. shi kenan kariya kenan ga eh, ayyana hirzin kenan tsarin kenan duk wani shedani ka gama da shi duk wata shedaniya ka gama da ita mai tashi menene da menene in kuma kana so ka karanta suratul baqara amma ka gina gidanka bankar ne gida ko ko ka je menene ka je malam akwai sa'a ko ba sa'a yace ya buga gidan nan ba sa'a in ka zauna gidan nan ka zai kare ko za ka mutu shi kenan kuma ka ji maganar sa kenan manzo Allah ce wanda ya je wurin boka kawai ka je wurin boka aka ce za a ladabtar da kai kwana arba'in kana sallah ba za a baka lada ba in kuma ka gaskata abin da mai boka ya faɗa aka ce fakat kafar kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi yasa in ka gina gidanka to me baka tsoro kai ma ka san wata hanya ka bi ka gina gidan yaya aka yi ka gina gidan menene kai kai ma ka saba binne binne tsafe tsafe menene da menene shi yasa kai ma kana gamawa sai ke ɗanin waɗannan aljanai da suka zo suka kingiza ka kai sai zo tsoratar da kai sai ka je wurin malamin boka sai ce ya buga kasa ya buga turabi ai ba nasara ba sa'a in ka sauka gidan zaka mutu to in baka shiga gidan ba za ka mutu ba in ka zauna gidan dukiyar zaka za ta kare za a talauce za a yi menene da bin a ce yanda mutane ke tsoron talauci haka suke tsoron Allah wallahi da sun fi karfin talauci da a ce yanda suke tsoron talauci haka suke tsoron Allah shi ke nan talauci ba shi da bigire a gurin su ba su ba za su taba sani talauci ba dan sun fi karfin haka to amma menene yake faruwa shedan ya riga ya yi ma'ana shedan ya riga ya yi katutu a zukatan mutane ya bata musu akida ya je ya zama fitina a mutum kana da dukiyar ka halal ka je gidanka ka gina bismillah je kana sai kai addu'a in kana sai ka je amma matukan zuciyarka tana tsoro menene yake kawo ma wannan tsoro a cikin zuciyarka shine kai ma kafin ka kai gina wannan gida ka san me take taken da kai wa'annan take take da kai binne binne a je a yi mawa ne makaru a je a yi ma kama kana gama sai shi dai zai ce ma kai ma ana nan ana yi ma makaru to shikenan ana yi ma makaru menene maganin haka dama kowa bai yarda da Allah kadai ba yana da malaminsa har ta kai dan kasuwa ya waye gari kafin ya fita sai ya dauki malaman tsubbu ma sai an samu telefon a gida Sai ya dauki sai yaya yau malami ya buga telefon akwai sa'a kasa shi nan rayuwa ta gama lalace, ma'ana baka dogara ga Allah ba kai baka san ma addu'a da manzon Allah ya nuna maka kai ka rabu da wayannan shedanai a a in malami ne mai karantarwa ya ce an bashi kaza a ji ana cikin shi ana wulakanta shi amma malamin tsubu komai girman ka ko dan siyasa ne ko soja da kanki za ke kwanta a kasa da dubu mai kanga miliyan sai a feto ba masa yawo ma'aikata saboda sun ke musu addu'a sun ke ba addu'a fa suke ba ke musu abin nan su buga kasa ayi tsafi yi menene da menene sa in kana son ka zamo hamshakin mai kuɗi ko ka zamo kwararren soja horarren soja ko fitaccen dan kasuwa ko babban ma'aikaci ko fitaccen siyasa na biyar su ka zamo malamin tsoro duk abin da kake so zaka tara kuma kowa kake so sai ka sarrafa shi yadda ka ga dama kuma duk mutum da kake so ka sarrafa ta shi yadda ka ga dama saboda me saboda mutane sun rabu da Allah nasullaha fa azahum anfusahum sun manta da Allah sai Allah ya mantar da su har kawunan su abinda zaka yi ma amfani ma ka manta Allahumma ajina fi wa tawallana fi ma tawallai wa barik lana fi ma a'tayt wa qina wa sarif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'ala اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا اكبر علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله